da za ku kira nomba da aka saku a blacklist assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da barkamu da sake kasance da ku a daidai lokaci sannan kuma a wani sabon bidiyo a wannan bidiyon namu ne insha Allah zan nuna muku hanyar da ku bi ku kira nombar waya ko da a ce an saku a blacklist a wannan nombar kasancewar akwai abin da idan ya hada ku da mutum idan baya da bukatar ka kira shi ko kuma dai haka kawai sai a zai sa nombar ka a blacklist ta da idan ka kira zaka ji nombar tashi a rufe kai kai ba ka samu damar ka same waya ba so insha Allah a wannan bidiyo namu ne zan nuna muku hanyar da ku bi ku kira number mutum ko da a ce sa ku a block list abin da za ku yi shine ba ku da buƙatar ku sauke wani application ko kuma ku shiga wani website kai tsaye za ku zo ku shiga dala na wayar kamar da kuke gani haka a bayan dala ya bude sai ku zo ku kusa wannan kotun da kuke gani a jikin screen za ku sa hash sai ku sa tatuan sai ku sa hash su ba ku rubuta wannan kai tsaye sai ku jira number wayar wanda ya saka ku a block list kai tsaye sai ku kira to kuna kira direct kiran zai shiga amma kiran zai je mar a private number ne zai ga unknown number ba zai ga number ku ba kai tsaye zai daga kira ko da a ce sa ku a block list inda kun saka wannan code din a farkon number wayar sa sannan kuka jera number wayar tasa a baya kuka kira to kai tsaye kiran zai shiga amma kiran kiran zai je mar a private number ne ba zai ga number wanda ya kira ba sai da idan ya daga ya gane wanda kirarsa to wannan ita ce hanyar da za ku bi ku kira mutum ko da a ce ku a block list na gode mu haɗa bidiyo na